karo na biyu dai da shugaban ya karbi rantsuwa a matsayin shugaban kasa ya yi bayani dalla-dalla akan irin alƙibla da gwamnatinsa za ta dauka kamar dai yadda ya faɗa a lokacin da yake jawabi a lokacin da ake taron ƙasa da ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a Abuja wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta shirya tare da fadar gwamnati domin bukukuwan wannan rana ta sha biyu ga watan yuni ranar da ita ce ranar demokradiyya kuma ranar da za a kaddamar da wa'adi na biyu na shugaba muhammadu buhari inda yake cewa a lokacin kamfe na neman wa'adi na biyu na fito fili na bayyana cewar alkibrar na na biyu kamar na farko ne wato samar da tsaro da farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa in ji shugaba muhammadu buhari wannan bayani dai shine ya dan ƙara nuna haske irin alƙibla da kuma bayanan da gwamnatin muhammadu buhari za ta yi a yau inda zai fayyace dalla-dalla canje-canje ko garan bawul din da waɗannan fononin za su samu domin tabbatar da inganto yaƙi da cancin rashawa da kuma matsalar tsaro matsalar da al'umma da dama suke ganin cewa tana ci gaba da taɓarɓarewa duk da kuwa dubban miliyon naira da kuɗaɗe na ƙasar waje da gwamnatin take ta kashewa wurin samar da tsaro a najeriya rashin garan bawa ga shugabannin tsaro da kuma wasu bangarori na yaƙi da cin hanci da rashawa ana ganin yana ci gaba da kawo matsala a burin shugaban muhammadu buhari na kawo sauyi a cikin najeriya wanda da dama ana ganin idan ba wannan canji aka dora a wannan bangaren ba to 'yan ƙasa da dama za su ci gaba da yin fargaba cewa gwamnatin dai za ta ci gaba da fuskantar wani kalubale dangane da matsalolin tsaro da kuma na yaƙi da cin hanci da rashawa wannan buki da za a yi a yau a abuja yana da muhimmancin gaske ga gwamnatin domin shine lokacin da gwamnatin za ta kaddamar da ranar sha biyu ga watan yuni a matsayin ranar demokradiyya a najeriya fanfan rana ce da ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai yi bayanai dalla-dalla dangane da manufofin gwamnatinsa ganin cewa ranar da aka ratsa da shi a wa'adi na biyu shugaban shiru ya yi kamar malam ya ci shirwa umar faruk musa amurka a abuja najeriya